أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد من حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يوشى طيب بطي دوتني فقط أقنك جراء النبي صلى الله عليه وسلم من قريد الأبي هدية لا تندى شرع وما شدى بقي كل شيء بقي بقي دوتني بوم شاء غالي نبي أبو هدية بوم شاء بقي بقي a wannan masallaci namu masjidin imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar shaikul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi littafin da ke bayani akan sanin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine dalili da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu mu bayansa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ban halicci aljanu da mutane ba sai su bauta mu maksudin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci kowa shine dan a bauta masa malam ibn yana mana bayani akan cewa kai masoyin Allah ne da baki amma aikin ka bai zama yayi daidai da na masoyin Allah ba to baya gaskata wannan magana da kai cewa kai masoyin Allah ya kama da misalin wasu da irin wannan rudin har ya ɗebe su suna jin sun kai matsayin da za ma su iya hana wani ya shiga wuta ko kuma idan Allah ya shigar da shi wuta za su je da ƙarfin ya su fito da shi daga cikin wutan tunaninsu ai su masoyan Allah tunda su masoyan Allah ne su dai na farko ba za su shiga wutar saboda sun fi karfin Allah ya kona su saboda su masoyan su na biyu bayan kasancewar su kansu ba za su shiga ba to kuma za su hana wasu su shiga waɗanda suka cancanta su shiga to ba za su shiga ba wasu su ma suka ce in sun shigan to za su je su fitar da su da ƙarfin siya ko Allah ya yarda ko bai yadda ba wal iyadu billah su ne kawo su gida biyu ɗaya na cewa zai hana wanda bai shiga ba ya shiga wanda yana cewa shi kuma an ma shigan zai je ya fito da wanda ya shiga to shi ne sai kamar na uku sai ce wa ya ƙulu ba abubu an samu ma wani daga cikin masu irin wannan tunanin yana faɗa yana cewa idan kana yawmul qiyamati idan kiyama ta tsayu nafaftu khaymati sai in kafa tanti na ala jahannama akan jahannama wutar jahannama hatta la yadkhulaha ahadun har kai ya kasance ba wanda zai shiga wuta Allah ta'ala ya ce la'amla an na jahannama min aljinnati wan ajma'i Allah ya ce wallahi na rantsi da kaina na yi alkawarin sai na cika wutar jahannama makil da mutane da kuma aljinu gabaki ɗaya cewa wuta za ta cika to ga wani yana jin shi ya kai matsayin soyayyar da Allah ke masa shi masoyin Allah ne yana da ikon da za a kaga kafa tantina wato shi cikin nishadi yake domin aka ce ga wani a cikin tantin shi to kaga shi bayi da wata damuwa da cikin kwanciyar hankali yake da shakatawa da shaholiya yana kasa yadda ya ga dama to sai ya ce a kafa masa wannan tantin nasa za a kafa mashi ne a saman wutar jahannama sai ya zama duk wanda Allah ya ce shiga wuta aka zo da shi za a shiga wuta sai ce ba zai shiga ba saboda soyayya shi da Allah wa amsalu dalika min al-aqwali da makamantan irin waɗannan maganganun allati tusabu an ba'd al-mashayikh waɗanda aka samo su daga daga wasu shehunnai suka rera kin faɗin yin wannan magana shi wani ma cewa shi aljihu zai zama yana da shi ranar tashin alkiyama katotar aljihu ya rika ɗiban jama'a waɗanda aka ce su shigar da shigar ta shiga wuta sai ya rika sa su a cikin aljihun nan nashi yana su mogalin ɗin su yana mai da su aljanna mala'ikun Allah suna can ba su san abin da yake ba ya fi karfin su wal iyazu billah ya ma fi karfin Allah katuwar riga zai ta mai ƙatotar aljihu ke ɗiban jama'a yana cusa su a cikin aljihun nan yana kwana da su yana tafiya da su aljanna alhali Allah ya ce a tafi da su wuta to shine malam ibnu taymiya yace wa amsalu zalika min al da makamantan irin waɗannan maganganun allati tusaru an ba'd al-mashayikh wadanda aka samo su daga wasu shehunnai almashuri, shahararru in aka fata sunansu da an san su aka ce su suka yi waɗannan maganganun ku tsaya ku ji adalci irin na malar irin taymiya sai ce wahiya imma kadibun alayhi ko dai waɗannan irin maganganun su kasance karya aka musu ba su faɗa ba aka ce su suka faɗi irin waɗannan malaman ko Allah kaɗai sun irin ƙaryar da aka musu akwai ƙarairayi da yawa da aka rubuta aka ce su suka faɗi amma ranar tashin alkiyama za su baran-baran da waɗanda suka faɗi waɗannan maganganun saboda ƙarya suka musu iyaka akwai waɗanda dama su suka kafa hanyar da za a musu ƙarya to kaga waɗannan ba su da uzuri kai ne karka karantar da mutane wasu miyagun abubuwa to idan ya kasance ba ka suka ɗauki waɗannan ƙa'idojin da ka ba su na muguwa aƙidan nan ko muguwar fahimta sai suka zama suka yi ta bugu da abubuwa a tsaita humul ƙalila fa mu ka ba su ɗan kaɗan kuma su kuma suka yawaita shi suka ta buɗa shi shi yasa kada ka sake ka zama sanadiyyar kirkirar wata bid'a a ban kasa an sha faɗa mana ita bid'a idan aka haife ta a matsayin jaririya ba ta iya kama nonon mahaifiyarta ba ma to za ta zo ta girma ta girma ta yi tafiya ta tashi ta ce ta yi unnihi ta haihu ‘ya'yanta su haihu su ma su sake haihuwa sannan su ma su sake haihuwa haka bida a take al-imam al-barbahari rahmatullahi alayhi a cikin littafin sharh sunna yace duk wata bid'a da ka ganta ka ta girma to asalinta daga ƙanƙanta ta fara waɗanda suka kago ta basu zata cewa za ta zama haka ba kuma wasu su sai ba su da rai sannan za a kumbura ta tai ta kumbura tai ta kumbura ta kasura ta girma ta yadda su kansu da za su dawo a ce musu wannan ita ce bid'ar da kuka kago lokacin da kuke da rai za su ce ba su suka kago ta ba saboda girman da ta yi ya zubilla saboda haka ta miya ya yi adalci ya ce wahiyatin ma kalbun alaiki ko dai ya kasance ƙarya aka musu ba su suka faɗi ba aka danganta musu wa in ma galaun minhum ko kuma ya zama kuskure suka ko zai ya kasance an musu ƙarya ko ya zama sun yi kuskure maganar da suka yi kuskure ce me kuskure da abin ba daidai ba sunan shi kuskure da abin ka yi shi ba daidai bai saba ma abinda Allah yake nufi a cikin littafinsa ko sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallama to sunan wannan abin kuskure kauce ma daidai ɗayan biyu wannan haka malamin jami'a yake mu'amala da malamai da musulmai ma duka ci ko dai kasance ƙarya aka kaga musu ba su suka faɗi ba amma aka ce sun faɗa ko kuma ya kasance a eh su suka faɗin amma magana suka faɗi ba daidai ba ce akwai shugabannin ƙungiyoyin addini na da waɗanda da kansu suka faɗi cewa mabiyansu suna musu ƙarya sun suna da rai جعفر الصادق رحمة الله عليه ليه ده قد شن أئمة شيعة إمام يطفو سيدنا علي إمام نبي الحسن رضي الله عنه إمام نبو سيدنا الحسين رضي الله عنه إمام نبو علي زين العابدين إمام نبي محمد الباقر رحمه الله تعالى إمام نشيد جعفر الصادق ja'far ibn muhammad to shi wannan ja'far sadiq din yace mabiyan mu sun kuma sun kirkiran mana ƙarya abinda mu ba mu faɗi ba suka faɗi suka danganta magana gare ni ni ja'far sadiq ban faɗi ba suka ce na faɗa sun danganta magana zuwa ga babana muhammadin bakir ban faɗi ba bai faɗi ba suka ce shi ya faɗa sun danganta magana zuwa ga kakana zainul abidi haka al-husayn haka al-hasan haka ali duka waɗannan an musu ƙarya abubuwan da ba su faɗa ba aka ce su suka faɗi kuma mabiyan su suka faɗi ce inna shi'atana takzibu alaina ce mabiyan mu masu goyen bayan mu suna ƙirƙirar ƙarya su ce mu muka ce alhali ba mu muka ce ba to haka shehunnai na sufaye su ma da yawa akwai ƙarerai da aka danganta musu wallahi ba su suka faɗi ba ba su faɗi ko harafi ɗaya ba amma kuma aka rubuta a littafi waɗanda suka zo baya su kuma ba su tantance ba sai suka ci gaba da ɗaukar wannan a matsayin karantarsuwa ce ta waɗancan malaman alhali ba su suka faɗa ba to shine wannan abin da malamin kimiyya yake nufi wasu kuma tabbas sun faɗi amma da suka faɗin nan ba daidai ba ne maganar da suka yi wani ya ce ya kai matsayin da shi zai tsaya a bakin wutar jahannama da duk waɗanda suka bi shi ya ce to kasu ba kowa ya shiga wutar jahannama Allah ya ce wannan dan wata ne su kuma zai ce ba zai shiga ba su kuma wasu abin da za su yi a ce an gama shiga wutar tas sai su shiga wuta kawai su rika tsamo wanda su tsamo jama'a suna ta duk koma aljanna ba wutar ba kowa shi kuma wanda ya fi kwasowa da yawa a cikinsu sai ta ai shi a'a shi ne mama za a kafa masa kanti. za a masa kila hatta dan gadon shi na dan kwanciya na jin daɗi irin na bakin tekun nan da turawa suke zuwa su fadda shi za a kafa masa ko kuma kujera ta mulki duk wanda ya shigo ya hana kowa shiga wuta har sai ya tabbatar da ba wanda ya shiga wuta sannan shi kuma ya fito ya kuma inda zai je inda ya ga dama saboda shi masoyin Allah masoyin Allah kuwa a aqidar sa a tunanin wannan ya aikata duk abin da ya ga dama ya zubillah shi yace wa mislu hada irin wannan magana yasduru fi hali sufrin wa ghalabati ana'in suna faɗin ta ne a lokacin da suka kasance maye ya rinjayesu su wa ghalabati fana'in da kuma rinjaye na sun kai wani ƙarshen kai ƙarshe sun yi fana'i kalmar fana ita ce mutum ya kai mataki na ƙarshe da ya wuce ka kira shi a matsayin bawan Allah Shi ne baitin da muka sha jawowa suna faɗa suna cewa wa ba'da al-fana kun kaifa ma tasha fa qawluka maqbulun wa fi'luka lawis in kaifa na'i ka kai wannan matsayin kun kaifa ma tasha yadda ka gida dama ka zama komai halas ne a wajenka ba haram anan kai ba ka da haram ya zai wani zai kafa maka tafli an talasta mukallafa kai ba mukallafi bane a sai kai sallah wata sallah za ka yi فاعزه كذا كذا تن ابو ذا كتن مشاعر الاسلام ذا قواعد الاسلام وكيف كاوتش فقولك مقبول ثم كان ذا كاي كربيا تي دايداي تي باب كسكري اسكنتا وفعلك لا وزب sannan ba aikin da za ka yi zama zane ba shi ne ake cimushi fanayi ku shi ne suke ce shi ne ya ce fi hali sukurin wa galabati fanayi a lokacin da ya kasance mutum ya shiga maye yi maye ya kai maye na bege to sai ya faɗi wannan magana sannan wa galabati fana'in sannan kuma fana'i ya rinjaye shi ya sukutu fi hata mizul insani a nan ne za ka ga abinda Allah ya ba ɗan adam na hankali na tantance daidai da abinda ba daidai ba sai zama ya faɗi daga gare shi sai zama ba zai ke tantance mai daidai ba mai daidai in zai yi magana ba iya tantance ya faɗa kawai duk magana ta fito a bakinsa yadda ka san dai mashayi na magana ai wannan sukur maye kuma ka ji wani abin ban mamaki wannan yana cikin makamatul qaumi ba a sukur akwai matakin da mutum zai kai mataki ne na daraja a ce kai yanzu an ta sakaranu ka zama sakaranu ka zama mai maye a game da haƙƙin Allah a fadar Allah yanzu kai nemaye ne to sai ya zama talmizi talmizi shi ne abinda za ka yi ka tantance abu kaza ne abu kaza ba daidai ba ne ai da shi ne aka ce ma yaron da ya fara girma mumayyizi mun gane? mumayyiz yaron da zai iya tantance abubuwa shi ne mumayyiz to in mutum ya shiga irin wannan sukur da galabatul sana'i to sai ya zama ƙwaƙwalwa da hankali da Allah ta'ala ya ba ɗan adam da suke tantance masa daidai da abin da ba daidai ba sai su zama sun faɗi baya ba yi da su auya burufu ko kuma su zama ya zama ya rauni wannan hankalin na tantance abubuwa ce ya rauni a tare da shi hatta la yadri ma har ba zai san abin da yake faɗi ba ko sai dai ka ji maganganu na fesuwa a gaban a bakin shi kawai ai waɗannan yaran da suka rika maganganun banza shekarun baya wanda har ɗaya aka ɗai aka yanke mashi hukunci a zariya wannan matakin suka kai sukur suka kai suka koma suna cewa lam yalid wa lam yulad shine wannan matakin suka kai na sukur ma yi suka kai wasu kuma lazzatun ma'adin da tajimiti ai dama maye lazzatun mutum ya kai wani mataki na da'i ma'adin da har ya kai ba zai iya tantance abubuwa ba irin yadda kake jin mashaya suna ce maka in ka zauna da mashaya ka tambaye su ka idan Allah wannan wuyun da kuke sha me kuke ji a ciki sai ce wallahi in suka sha ta komai na zama musu lebar haka duk ka kai tsira da su abinda za su faɗa maka ke za su ce komai na zama musu lebar irin na bahaushe ba idan bahaushe ya ce komai ya zama lebar wato babu tudu babu kwai komai a ce ta kawai ce a wajen su so daga da mamarsa da yassa da kanwarsa da yassa da kakarsa duk matsayinsa ɗaya ba zai iya tantance su ba da malamin shi da baban shi da ƙanin shi da wanshi, da abokinsa duk ɗaya ne a wajensa so da kashi yasa sai kaga duk kalmar da ta ga dama ta fito a bakin shi sai ya faɗe ta saboda yanzu yana cikin wata ladda wadda babu tamizi baya iya tantance abubuwa Wani haza, kana bai na haƙula'i man faha shi ya sa ma a cikin masu irin waɗannan miyagun maganganun da suka kai hali na maye mayan da ya je kamar yadda suke faɗi iza faha in ya farko ya dawo cikin hayyacinsa ya dawo cikin hankalinsa istaghfara min zalika kalam in aka ce kai fa ka faɗi kaza ke ce ya ga Allah ya gafarta mushi ya kuskure saboda lokacin da yake faɗin wannan magana ba hankali to dan Allah ɗan uwa me yasa mutum da sunan bautar Allah zai kai irin wannan mataki ga mutum yana zikiri yana zikiri yana bugun kirji yana bugun kirji tun yana yi a tsaye hayya ya kai ya zauna hayya ya kai ya faɗi baya kallon gaban gabansa baya kallon bayan shi kawai yake yana bugawa yana buga jiki yana buga jiki yanzu duk kalmar ta fito bakin wannan tsakaninku da Allah ba zai faɗe ta ba to da zai dawo ceci Allah ya masa katar sai ce ka fa faɗi kaza lokaci kai ne fa ko kuma kaman yanzu da ake da ababen ɗauka da yawa ana da waya ana da abubuwa recording da yawa sai a danna masa zai ce waye wannan ta ce kai ne ai ke ce shi ba shi bane ko kuma ya ce Allah ya gafarta mashi? ya yi abin da ba daidai ba an samu a cikin masu irin wannan to daga babu wani masoyin Allah na gaskiya da zai kai irin wannan mataki kuma ya ce shi masoyin Allah والذين توسعوا من الشيوخ sannan waɗanda suka buɗa suka sassauta suka yalwata mina shiyuhi daga cikin shehunnai fi sama'in ƙasa'idi a wajen sauraron ƙasidoji al-mutabamminati lil hubbi waɗanda suka ƙunshi soyayya wa shauki da bege wallauni da kuma zargin kai a matsayin ana ganin abin da ake ma masoyin ma ba a masa komai ba shine allawmu ai wal da kuma dai zargin kai al'azlu fawqal law eh. in an ce azalahu ai lamahu kenan lamahu bi shidda law ta ta'lamu ma aqulu ajartani aw kuntu a'lamu ma ta a ajartuka lakin da hirta jahilta maqalati fa'azaltani wa 'alimtu annaka jahilun fa'azartuka haka al ya ce yace ma ɗansa wai ɗansa ne alkhalilu bin ahmad al shi shine wanda yake kirkiri ilimin yadda ake gane tantance waka yadda ake tantance waka da kuma yadda ake tsara ta malamin siba waihe to shine wata rana ɗan shi shi jahili ne ya karatu ɗan malami Allah shi kyauta yana zaune a kofar gida a bakin ɗaki ke sai ya ji baban shi yana yana yayyanka baitutan waka da ma'aunan da ake a suke yake yankawa irin su mustafilu mutafa'ilu mustafilu mutafa'ilu yana yi yana kai yana ya dauko wancan waka sai ya yanka ta sai ya shiru san sai ya kofar gida ce ya ayyuhan nasu inna abi qad dunna shi ce mutane babana ya zama mahaukaci to shine aka shigo gida da gudu mutane suka cika gida sai haka ya da kai ya ce laukunta ta alamu ma a kulu a zartai ki da ka san abin da nake faɗi da ka ba ni uzuri au a a'lamu ma ta Kulu a zartuta, ko ni in san abin da kake faɗi sai in ba ka uzuri abin da kaje kake faɗa ma mutane a waje ba lakin jahilta maqalati sai dai ka jahilci abin da nake faɗi fa'azaltani sai ka zarge ni kace ni mahaukaci ne amma wa'alintu annaka jahilun fa'azartuka ni kuma sai na gane kai tantirin jahili ne sai na ba ka uzuri kuma ka ba jahili uzuri bane za ka yi to kaga shine al'azm shi ne zargi wal da kuma zakewa a cikin bejan ne gharan kamar irin kasidoji da ake yi ga sunan wasu kai tsaye na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam irin na busiri kamar burdarsa kamar hamdiyarsa kamar ra'iyarsa ko kuma ka koma irin na can ibnul farid a cikin ta'iyarsa wanda tashi cike take da banna ta fita busiri banna bannan da ke cikin burdatul madini to ba ta kai ɗaya cikin ɗarin ɓannar da ke cikin ta'iyya ta ibn al-farid ba kuma da sunan yabo aka tsara waka Wani mutane sun san wannan ko kuma waɗanda ake tsarawa asali ba ma don yabon annabi sunan ba wasallam mutum ne a muridi ne sai tsara ma shaidinsa ko mukaddaminsa kamar daliya ta ibnu nasir ka kai tsaye ta ba ta yaban ta salma ba ce ta yaban malamin shi to irin waɗannan waƙoƙin ya zama su ne fa ake a kun sa ƙasar nan da mutum ya iya shi ne malami kai baka san lokacin da yanzu an za a yi in ana neman malamai wanda ya yi ishirin ya ai shi ne malami in ka yi ishirin ya to kai ne malami ko baka san hadisi ko ƙwara ɗaya ba in za ka jawo aya ka haɗa ta ka kwamuta ma inda ka iya jan injiniya to sai a ce ma malami to su malaman da aka samu sun yalwata wajen yawaita irin waɗannan baitotan kana hada aslu maqsidihim kana hada maqsidihim sai wannan ya zama shine tushen manufarsu shi waɗannan baitotan a riƙa baitotan aka kai a ah, ai akwai baitin da aka ja ka kami ke tsaye akwai baitin da aka ja shi shi ka cire hula kowa wanda yake wajen sai ya cire hula na yabo ne in aka kai wannan baitin ana kasida to wajibi ne ka kamar yadda ake miƙewa idan an buga badujala ta taken kasa akwai kuma wanda sai ka cire hula dole ka cire hula ba haka ba ka saba ma Allah aji wata ibada ta cire hula fa inna hadhal jinsa irin wannan jinsin na bege na waƙoƙi yuharriku ma fil qalbi yana motsa abin da ke cikin zuciya min alhubbi na soyayya ka'inan ba kana duk yadda soyayya take ko soyayya da kyau ko soyayya mara kyau shi yasa ai hatta baito waka da kuke ganin ta hatta mazinata sai da ita suke amfani tun can da kuma malamai suna faɗi a al-ghina majlabatu zina al-ghina majlabatu zina haka suka faɗi suka ce waƙe shi ke jawo zina ke jawo zina kari gidan karuwai da irin gidajen da ake face-face a ma sha'a duk ne suke ba da ake sawa ba inda kake jin an kwana ana kiɗa da daddaren nan kiɗan kawai ake yi ta ba kiɗan kawai ake yi ba za a yi shaye-shaye a kau da hankali sannan kuma a ci gaba da sauran abubuwa na saɓon Allah to kaga shi ne wannan sau da ka waƙa da kake ganinta sharrinta ba ƙarami ba ne a imanin mutum shi yasa malamai suka ce ba su haduwa da san ƙur'ani duk mutumin da ka gan shi masoyin waƙa ne to wallahi ba zai zama masoyin qur'ani Waƙa mutum ya suwa waƙa kiɗa kawai ta kiɗa dijidim dijidim to ba zai so ƙur'ani. ba su haɗuwa a waje ɗaya wancan mazalimin shaitan ne ba waƙa sarewar shaitan ce ita kuma wannan kaunin rahmani shi kuma ƙur'ani kaunin rahman magana Allah ba za su haɗu a zuciya ɗaya ba shi ya sa yasa asari ibnu mas'ud yace yurbitu nifaqa fil qalbi ba sauraron waka na haifin da mutum munafurci a zuciya sai mutum ya zo munafiki ilmi ya zo munafiki ne munafiki a zahiri musulmi ne shi amma a zuciya ba musulmi ne shi me sa a wannan zamanin namu makiya musulunci suka fahimci ɗaya daga cin hanyoyin da za su bi domin su halakar da al'ummanmu mu ita ce waka yanzu ƙungiyoyi nawa ake da su na ƙananan yara ƙungiyoyin waƙa da kiɗa da rawa wani yaran ma ko sakandiri bai gama ba jss ma bai gama ba turancin ba shi wani za ce maka yana rubuta waƙa kuma ya je studio wai ya buga kaɗa ma kuma ga ƙungiyoyi na shedanci na ƙasashen turawa an gudu kuɗaɗe suke yi a irin ƙasashenmu na musulunci domin a haɓaka irin waɗannan gidajen talabijin ɗin wanda za su ci gaba da yada su tsara da lalacewa da waƙe-waƙe ɗan ƙananan yara ka ji wata ƙungiya arewa kaza arewa yu arewa waye arewa ta duk ga su ka guji abinda za a zo yanzu lalacewa, arewa arewa ka shiga in ka gane abu arewa arewa yanzu to ka tsaya sai ka karanta ko babba ne kai kalma arewa yanzu ta zama abin da ta zama da can neman ce arewa ana nufin mabiya taddauna da masoyansa waɗanda kuma suke ɓangaren da taddauna yake kuma abin arziki suke amma yanzu arewa ta zama wata kalma ta banza kuma to su ne wannan suke waƙa da kake gani ita ce tayar da wannan kuma duk ولهذا أنزل الله مهنته saboda masu irin wannan su ce su masoyan Allah ne sun kai matsayin da ai su komai halat ne a wajensu har ma in aka je lahira za su hana wasu shiga wuta bayan su sun fi karfin su shige ta to za su hana wasu kuma da karfin tsiya ba za su shiga ba to wali hada dan wannan ne irin wannan ikirarin da wasu suke yi anzalallahu mihnata sai Allah ya saukar da jarabawa a ga waye ɗalibin gaskiya waye ɗalibin banza ai da jarabawa ake sun tuni suna faɗi sun ce bil imtihan yukramu al-mar aw yuha bil imtihan yukramu al-mar aw yuha da jarabawa sai ake yukramu al-mar ake girmama mutum aw yuhan ko a wadakanta shi sai an gwada ka sannan ba a gwada ka ba kawai shi kenan sai a ce kai ne a sai an gwada ka محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى فالنار مخبرة بفضل العمد جربا ودع أكي مكا إتكي لابارنك أي كل موتا إتكي لابارنك على موتا قولا شتكي أمامي تكي يا لا شتكي sai ka ji ana tambaya kai wannan wani irin turare ne mai kanshi haka sai wani shi ma ya je ya ciyo shi ma ya je ya kunna wani ya ji kanshin shi ma ya tambaya haka haka sai ka ga ya yaso to sai an gwada ka sannan ake tabbatar da kai waye to sai Allah ta'ala ya saukar da jarabawa a ga waje ce yamtahilu biha al-muhibba domin Allah ya gwada waye masoyinsa anan ne ake tantance dan yau za ka kwana tun farkon daren nan har asuba kana cewa kai masoyin Allah ne kai masoyin Allah ne me sauki ne wannan kar ka mai bacci kai ta faɗi ka kuma bakin ka ya huta kai ta faɗa to amma ba nan take ba ba nan gizon yake saka ba faƙala sai Allah ta'ala ce to ga jarabawa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل كتير مسلم إن كنتم تحبون الله إن كنت كسنتي كنا سن الله دقسكي فاتبعوني تقبيني kaji ka'ida idan kai masoyin Allah ne to ba wanda zai kai ka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kafa jira kawai kake a ce maka me annabi sama ya ce ko me annabi sama ya aikata a game da kaza kawai sai kaga kai ne awwalul muslimin kai ne farkon wanda zai fara mai kauya amma ka ce kana san Allah da baki amma kuma annabi sallama ya zama ba shi bane shugabanka ba shi ba ne mai gidanka ba shi take koyi da shi ba kana da wani da kai riƙe ba a da salama ba to wannan soyayya ta ka akwai matsala a cikin ba ta gaske ba ce ta baki ce yuhibbukumullah bayan kun tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alama kuma soyayyen Allah ne to sakamakon soyayyar da kuka ma Allah yuhibbukumullah kuma sai Allah madaukakin sarki ya so saboda soyayya Allah ba ta faduwa kasa banza in in ka so Allah Allah ya so ka to akwai sakamako amma a ina ake samun matsala ina son Allah to a tsakiya nan ne ake samun matsala wannan tsakiya da gaske kana so kana biyayya ana ganin ka sau da kafa komai naka kana kokarin ka tsabbaka shi yadda manzo Allah sama ya karanta ko kuwa ka saba masa ka bi soyayya zuciya wasu sun ka maka tawili fatara fatara da ba daidai ba ko ko kwata kwata ma an mantar da kai ke ba ruwan kama da ka bincika ma mai manzo Allah sama din yayi kaga ba zai yiwu ba ya yakunu muhibban lillahi ba wanda zai zama masoyin Allah illa man yattabi'u rasulahu sai wanda yake bin manzansa ba wannan ka'ida ce ba wanda zai zama masoyin Allah sai wanda ya zama mabiyin manzansa sallallahu alaihi wasallam alama soyayya kaga Allah a ganka kana bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ya kai masoyin Allah amma fadi da baki mai sauki ne وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تفر لهم بذاك ويوتجي أكي تيمة ليلى تجاوى تيمة ساقوة في ذكي تجوى هنا كنت baban ta ya sa masa sadaki mai tsada ya ce duk wanda yake son ta fito ya ba da sadaki domin ne aka fara mauki sai kullum yadda yi wasnan bi laila kowa yana cewa shi na laila ne wa laila ta ce kulahun bi amma laila za ta tabbatar musu da baki ka je ka ba da sadaki nan ya ce gane daga shi kake yi to soyayyar Allah madaukakin sarki alamar ta babba ita ce alittiba biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atuhu da kuma biyin sa la kunu illa bi tahqiqil ubudiyyati ba ta tabbata sai idan an tabbatar ma da Allah bauta shine baitul qasid shine ake magana kansa ba ka biyayya ga manzon sai ka tabbatar ma da Allah bauta tabbatar ma da Allah bautan nan ita ce take nuna kai mabiyin Allah sallallahu a zo ana binciken ka a babun aqida ba ka da matsala kar aqidar irin wadda manzon sama ya karanta ci ya rasu ya bar sahabbansa akan wannan su kuma suka dora suka ci gaba da karantarwa suka karantar da tabi'ansu almajiransu kenan su ma suka tafi suka ci gaba da karantarwa suka karantar da almajiransu su ne atba'u tabi'i abin yake haka kada ka kawo wani abin da yake na aƙida da baya zamaninsu ka kawo shi ka ce yau aƙida ne ba shi abinda waɗannan suka fassara suka aiwatar gwaggwadon abinda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna to shine aqida shine ake bauta ma Allah ta'ala da shi haka ibadarka ibadarka ta zama irin ta waɗancan rud ila al-mashrab al-awwal ko ba ta inda ake sha na farko ka shawo daga can in ka shawo daga can ka tsotso daga can ka kurko daga can to shi kenan to wannan shine tahqiqul ubudiyya wa kaseerun mimman yadda'i mahabbata da yawa daga cikin masu ikirarin cewa su masoyin Allah masoyan Allah ne ya khuruju an shari'atihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam za ka gansu su tamfata daga shari'a Allah shari'a da annabi sama ya zo da ita wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam kuma za ka gansu suna fita daga sunnan manzo Allah sallama zamantakewa shi da iyalinsa ba sunna a ciki kuma yanzu ta ihu yana ta shi ne masoyin Allah an an yi magana a ce ai duk makiya annabi ne sai makiya annabi karshen zagin da za a maka kenan sai a ce sai makiyin annabi akwai ciwo abin ko a ce maka makiyin annabi sallama sun zama makiyin annabi sallama kai ma za ka fara shiga wuta ke wutar ka ta daban ci da ce ai makiyin annabi shi me kiyayya ga manzo annabin da aka yi to nan ne za a yi ta kuma abin da ya zama ba yi da dalili to za ka gansu mafi yawanci mutum ya ce shi masoyin annabi salma ne masoyin Allah ne amma za ka ga kuma ya fita daga shari'a Allah komai nashi ɗabi'unsa babu alamar annabci a ciki babu alamar koyi da manzo Allah ta sama a ciki ibadarsa haka sallarsa da za ka zo ka ce ai maki wallahi tallahi ba zai ci ko ɗaya ba ina manzo Allah ta salama ina soyayya da kake wa manzo Allah ta salama in karatun ƙur'ani mutum yake yi karatun ƙur'anin hausa hausa wani yare wani yare daba wannan ƙur'anin ba na hausawa ba ne ba ƙur'ani ƙur'ani ba ba haushi ba ne inna an zalla ƙur'anin arabiyyan ko da ka da larabci ake karanta shi sai ka koyi yadda ake faɗin harfansa ka san ina ya kamata ka tsaya ina za a tashi har shi ne wannan komai naka zikirin ka ya zama irin na annabi sama yadda annabi sama ya karantar da natsuwarsa da tsarinsa zamantakewa ka da makwabtanka ya kasance irin yadda masu sama yi ka a cuce ka ka cuta la darara wa la dirar ka'ida ce wannan ta musulunci kakka cutar sannan kada kuma ka yadda a cuce ka har ya kai ma matsayin da za a zo ana rama cuta da cuta kudiyin waɗannan ƙa'idojin su ne alamar soyayyar da kake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ku duba saboda san da wani yake ma bature mutum yana san bature sai ga kayan shi irin na turawa bature yake magana shi irin ta turawa cin abincin shi irin na turawa ginin gidan shi irin na turawa tafiyar shi ma sai ta koma ta turawa alhali ba da sai an je kakan shi kila na hamsin ba bature a ciki wa yadda min alkhayalati sai ka gan shi yana ta kirkirar hasashe-hasashe ma la yadda su hadal mawuzi'u da zikiri abinda irin wannan littafin wannan bagiran da muke ba zai ba da dama a abu mace shi ba magana ce shi masoyin Allah ne amma khayala hasashe hasashe kawa da kama kame hatta qad yadhunnu ahaduhum suqut al-amri wa tahlil al-haram lahu har wani ma daga cikin masu irin wannan tunanin ya zaci cewa ai yanzu shi umarni da Allah ke badawa shi ba da shi da ya ji ana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum to shi ban da shi ya yi wa annabina amanu alaikum kum shi ban da shi wa aqimu salata wa atu zakka ban da shi duk umarnin da aka bada shi baya su ne na shi yanzu ya wuce matsayin shari'a matsayin hakika yake wa tahlil al lahu sannan kuma yana jin yanzu haram ma ya zama mishi halal to da duk abin da zai ba zanibi a ciki وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته da makamancin irin waɗannan maganganun da tunane-tunanen da hatashe-hatashen da mafarce-mafarcen wanda a cikinsa akwai mukhalafatu shari'atin rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda ƙarar saba ma shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa sunnatihi da kuma saba ma sunnarsa wa ta'atihi kuma saba ma biyayya ne a gare shi amma kuma asali mutum abin da yake tunani shine shi masoyin Allah ne shi ya kai shi ga haka soyayyar da yake ma Allah da soyayyar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kai shi ga wannan matsayin ya kai matsayin da yana jin ai ya wuce ce mishi abu kaza halal ko ka ce masa abu ka haram ne shi komai nashi daidai ne ya wuce amur ya wuce na hali ai awamun na shi ko da yake cikin hawasul hawasi a cikin hawasun ma shi a fatsu ne a cikin keɓantattun to shi na musamman ne mutane ne suka zo bakin kofar fada sai aka ce shi kenan duk a shigo cikin bakin farfajiyar fada shi ke ana nan sai a zo sai a zaɓo wasu sai a ce su zo falo su zo babban falo sai su zo sai kuma sun sai a leko sai a ce wani shiga ai ranka yi dan yana cikin can to shi ne wanda suke shiga can cikin su keɓe daga su in yadda za ka ji an ce wasu sun je sun gana da shugaban ƙasa awa ɗaya awa biyu ba a san abin da suka tattauna ba ko ba haka 'yan jarida suke cewa ba hmm. ba a san abin da suka tattauna ba awa ɗaya suke kai ma ka je to mu to su yi shi ya kan yin waɗannan a hassu ne a hassun halas to da ka ba wani abu da za ka ce masa wai haram ne to da ka da tsakar rana sai hudu yana cin abinci ana azumi a garin su lafiya shi kalau ba rashin lafiya yanzu don Allah ko rashin lafiya kake yi ai da kunya je ka fito kana musulmi babba a yanzu kana cin biredi a ko tsakiyar ramadan lihurmati shahari saboda alfarmar watan ramadan ku duba mata wasu masu kunya za ka gansu ko al'ada take ba su gane ba su bari yayan su gansu suna cin abinci da yawan mu nan wani ba zai ce ya taba ganin babarsa ba ta azumi tana cin abinci a gaban shi da yawan mu nan za mu iya ba da wannan shaida a yi maka tambaya ce ko za ka tuna lokacin da babarka ba ta da tsarki amma kuma ka ganta tana cin abinci da rana da azumi da yawan mu za mu ce ba mu saba gani ba to amma sai mutum ya fito katotan mutum kuma ya zo kawai yana cin waina ko yana cin gurata kawai a gaban mutane ya fito ma jan tafsiri karfe hudu da kwata nan na la'asa yana cin gurata ku ne azumi yake wajibi a kanku ko kuma ya muku bugi bajo a ta shi yanzu ya sha ruwa a makani an riga an kira sallah a maka yanzu nan daga gidan shi da ya fito to daga maka yi yi sallah da su ne a ka'aba to da kin Allah la shi ne tudda bal qad ja'ala Allah kai a'a ma Allah madaukakin sarki ya sanya a tasa mahabbati tushen soyayyarsa wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi kuma soyayyar tushen san manzansa sallallahu alaihi wasallama al fi sabili a ganka kana jihadi akan hanyar Allah an sha nana ta mana lafazin jihadi ba kital bane in an ce aljihadu a a'ammu min al lafazin jihadi ya bi yaki yaki da ake yi da makami wani ne daga cikin jihadi amma ba shi kadai bane an sha nana ta mana kuma a irin wannan zamanin da muke zamani ne na juya ma'anonin shari'a to shi yasa wajibi ne a rika tunatar da juna a game da fassara irin waɗannan lafizza ya magabata suka yi mu'amala da su yau wani da an ce jihadi shi kenan sai ɗauka cewa ana nufin ayyaki a yanzu wannan abin da muke jihadi kai shi ne mataki ma na uku na jihadi matakin farko na jihadi shine jihadin nafsi جهاد النفس على أن تتعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه من الهدى والعلم كياكرا كسي إلي دومين إذن بقي إلمي با to ka sani ko kana musulunci a shakka kake abu kaɗan zai zo a hulɗa ka da shi duk mutumin da baya karatu baya neman ilimi baya sauraron karatu baya tambaya to ana nan ana nan wata rana sai an girgiza imaninsa ko a gidansu ko aka fara yin sallah ko a gidansu aka saukar da sallah amma baya koyan karatu sai an taba shi wata rana sai wani ya sa mai shakka to shine jihadin farko jihadin nafsi ala al ka matsa ma kanka sai yi ilimi sannan jihadin nafsi alal amali bihi aibin ilmi sannan in kai ilimin kuma kai koyi da kai aiki da ilimin in an ce kai aiki da ilimi ba ana nufin sai ka tara ilimin da yawa fasannan a da abin da ka koya ka aikata shi yasa ɗaya daga cikin magabata in ka zo karatu wajensa shi ya biya maka yau goban ka sake dawa sai sake nanata maka goban ka sake dawa sai sake nanata maka in karatun Rannan wani almajirin shi tambaye ke ce an gata malam ya kake mana karatu ɗaya kullum karatu ɗaya ba za mu ce ba ya ce so nawa ka aikata shi ya ce ina son sai ka aiki da shi ne in na kai aiki da shi zan ƙara ma yanzu duk ba matsalar da muke samu ba ke kai ta tara karatu ai ta tara karatu amma kuma ba aiki sai zama da aikin mai ilimi da aikin wanda ba yi da ilimi ba za ka iya tantance su ba wanda ko bai kamata haka ba ya kamata a tantance aikin mai ilimi da wanda ba mai ilimi ba ko tasha aka je za a shiga mota a gane kai kana karatu wancan baya karatu a layi a gane kai kana karatu wancan baya karatu in makaranta ce ta boko kuka je a gane kai ka ɗalibin addini wancan ba ɗalibin addini ba da abin da yake na magumagu da shirme da hayaniya ba za a ganka a ciki ba amma ba ku da bambanci to ne ba ida wannan karatun naka da kai? karatun shi ɗan kenan إبليس أعلم أهل الأرض قادمة والناس تلعنه في الحضر والبدوي شيء لن شيء هو كوائي شك نفع شك نشيء ببما لنين في أحسن هنا ذي علمه ما أما والناس تلعنه كل مدرسة تنسيني ميتو كان كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفع ده to sannan sai jihadun ta ala da'awati ila al-ilmi wal amali bi ka matsa ma ranka kuma sai ka karantar da wani in kai kai ilimin kuma ka yi aiki da shi kana aiki da shi to koya ma wani koya ma wani shi yasa duk mutumin da yake karantar da wani ilimin sa ya fi tabbata kuma ilimin ya fi albarka yazidu bi kasratil al-infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta ilimi shi zakatta ita ce in kana zakka karuwa yake zakatul ilmi ta'limuhu ghayraka zakkar ilimi ita ce ka koyar da wani in kuma Allah ya taimake ka ya koya ya shiryo to ya fi maka lada fiye da abaka ya fi maka kima da daraja fiye da abaka jajayen rakuma masu tsada kamar yanzu misali a ce a cika maka tireloli da abubuwa masu tsada a ce din naka to mutum ɗaya ya shirye ta hanyar ka ya fi da a baka wancan in ji annabi sallallahu alaihi kaza jihadun nafsi ala da'awati kenan to sai na hudu kuma jihadun nafsi ala sabr ka matsa maranka kuma ka jure di ya fi su wahala wanda kaga ya fara karatu ya gudu ya kasa to babu asabarun nan ne wanda kaga yana karan yana aiki daga baya dan ya rinjaye shi da can mutumin kirki ne sai kuma ya da kawai kuma ko kuma aikin arziki ake yi da shi yana aikin arziki ko sai ga an tibe shi kawai kuma ya tafi wani waje can to rashin asabu din rashin wannan juriya ce in ka ga mutum yana karantar da mutane wata rana ya ce to ai tun da zagin shi ma ake yi wannan ya ce mai kaza wannan ya ce mai kaza ya ma gane duk jama'a ma ba ma su gane ma karatun yanzu ma dai ba ma ne jin duk abin a je lahiya shi ke sai ya zama kamar su ba wanda kuma shi ya ci nasara kansa kamar sa domin dama ne ya zama saddan bani'an bayna shaytani wa shi ne ya zama katanga karfe tsakanin shaidan da wadancan yanzu shi kenan shaitan din ya rusa shi ya samu wata katuwar mota mai karfin iyaya tun kuɗa wannan katangar shi kenan yanzu shi shaitan ya fada ya tafi wajen hajjin to wannan su ne matakan jihadi guda hudu na asali sannan sai jihadu shaitani shi kuma biyu ne jihadu shaitan ka yaƙi shaitan in kai wancan ilimin ila kana karanta suwa to ɗan kuma zai zo maka ta baya sai ya zo sai ya sa maka shahawa san zuciya abinda ka sani ba daidai bane kuma ka riƙa yi abinda ka sani haramun ne kuma ka riƙa yi ash-shahawat kenan to kai kuma sai ka yaƙe shi da me ka yake shi da sabr ka juri ka kame sannan na biyu shine jihadinsa a makamanta da yake zuwa maka da shi na shubuha ya sa haka ƙi karatu domin ai ran naka haɗe yake da sheɗa busiri ba ya ce maka wa khalifin na sau sheɗana wa asihi ma ba wa in huma maha za ka nufa fattahini wala su fi'lin huma khasman wala hakaman fa in fa innaka ta'rifu kaidal khasmi wal hakami da shekan da ranka makiyanka sai ka yaƙe su to ka yaƙe su to shi ne sai aka fi kuma waɗancan matakan har a kai jihadun silah jihadun makami shi ne alkitabu ɗin shi sa da Allah ta'ala ya tashi zai sa a yaƙi sai da aka yi ta lallatar ku duba ayar da take ce udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa Allah ala nafsihim laqadir yanzu kama an ba da izini waɗanda ake yaƙatsu masu imani an ba su izini su mai da martani bi annahum zulimu tabbas an zalunce su a maka kafirai sun musu zalunci wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma tabbas Allah yana nan a wajen ba su nasara ne iko ku duba kalmar da aka yi amfani da ita daga nan kuma sai aka zo aka ce ku ci ba alaikumul qitalu ku kullun lakum Allah ya ce tabbas an ce ku yaki amma ba kwa yaki ba a san wa huwa kullun lakum ba kwa su amma ku sani shay'an huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون zai iya yiwuwa ku ci wani abu amma kuma alheri zai iya yiwuwa ku ci wani abu amma sharri ne Allah yana sana ku ba ku da sani ku kaga yadda ake ta lallata sannan da aka tashi sai aka ce fanko duk musulmi ɗaya ya tsaya an an je yaƙi in kafarai goma suka yi kansa kai ya gudu kafarai goma akwai wanda za a tafi jihadi da shi a gida ya rika zullu ya ce a za su ce sai ya ji wajen zai kama kuka irin dan abokin hulƙaiti ba ka sahibi lamma ra'ad dabba dunana wa kana an na aikana anna la niqala li qaisara فقلت له لا تبكي عينك إنما نعاول ملكا أو نموت فنعذر sai da ya muka fita lafiya lau muka fita ba muna ta tafiya yana ta harbin iska mu je din a je din a je din eh din sai da ya ga an je kusa da bariki ta makiya barikin makiya kawai sai fara kuka kaka <laughs> wani na fakultu na da tarki a yi muka zai ta kakai kuka a yi lallashe shi inda ma nu da mulkin auna mutu fa nuda ɗayan biyu ne mun zo ne mu kwaci mulki daga wajen wannan in kuma ba mu kwaci mulki ba to a kashe mun a kashe mun ba tarihi ba su da dama abin da yake nema muke a aigunkin shi ko mutum mutumin dogon yaro dogon yaro ba ga yana na ta faɗin shi ba har ma a je ranar ranarsa a je a sa fari ko ka ga auna mun tafalu da raki <laughs> to shi ne wannan to da haka yaƙi ba a kansa to da ka shi sa ba a fatarsa shi samun mun sama ya hana maka da wani ana zaune kawai ya zo ya ci alkawa yaki duk wanda ya fatan yakin ya zo sai ya gudu sai ya gudu in yaki ya zo kai na fatan yaki to guduwar za ka yi ba za ka tsaya kai yakin na gaske ba to waɗannan su ne matakan to Allah ta'ala ya gwada mummunai waɗanda suke san Allah da gaske da jihadi in kana son Allah da ma'aikinsa to a ganka gaba-gaba wajen neman ilimin addini ba ba ta lokaci da zama zaman kashe wando da zaman da kali ba wani duk hanyar duniyar nan ba ya kafa da kali ya zauna da kali ya zauna da safe zauna da rana zauna da daddare yadda ka san wani bala'i wallahi wani za ka zo ka gan shi abin tausayi shi kadai da alkhairai nan duk ana yi a makwabtansa ana karatu can ana yi ba zai iya zuwa ba shi nan ya riga ma mai zuciya su a shekaru sawwala lahum wa amla lahum ba zai iya juriya ya yi ba zuciya ta riga ta zama ba ta da kai shi nan ya mamaye ta Allah ka shirya da mu to Allah ya sanya jihadi ya zama alama wacce take babba ta gane waye masoyinsa wal jihad ya kamal mahabbati ma amara Allah sannan jihadin nan ya ƙunshi cikar soyayyar abinda Allah ya umarni da shi domin ilimi shine abu na farko fa'alam annahu la ilaha illallah ilimi aka fara cewa wa kamala bughd ma na Allah anhu sannan kuma jihadi shine cikar abin abinda Allah ke ke ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه shi yasa Allah ya faɗi ma a cikin siffar waɗanda yake son su kuma suke son sa a adillatin 'ala alal muminina amma a izzatin 'ala al-kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala la yakhafuna lawmata la'im ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini duk wanda ya yarda yana musulunci ya bar musulunci to ba zai cutar da Allah ba wallahi in yau za ka in duk ba za mu wa musulunci ne ba za mu cutar da Allah ba in duk yau musulmai za su ce sun ban musulunci ba abin da zai cutar da Allah mu muka cuci kanmu mu za mu gane tsaronmu fasaufa ya ake lahu bi ƙaunin to saura ƙirs Allah zai zo da wasu mutane tun da kukunki yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su su ma suna san Allah azillatin alal mu'mini masu sassauta ma yan uwansu ne musulmai ba su fadin rai ga yan uwansu musulmai ba sa fadin rai ba su jiji da kai ga yan uwansu masu imani amma a izzatin alal kafiri masu nuna makafirai buwaya ne a kaji yanzu ba haka muke ba yanzu mun zama a izzatin alal mu'mini na adillatin alal kafiri kafiri yau a duniya yana jin shi ke da mulkin duniyan nan yau musulmai ba su da komai in shugaba ake da shi a irin mu ta najeriya ya musulmi to ne za ka ji surutai za ka ji zage-zage su su yi sannan wawayen cikin musulmi su ba ha'una wata wawiya wai wata irin wannan yan kungiyar ƙirya masu cewa wai suna son wai sai an kwato matan chibok da jajayen kaya na ƙirya wai suna cewa ita ba za ta goyi bayan buhari ba sai dai ta goya mushi baya ya fita daga asuwa shi ne goyon bayan saboda bai tsina da komai ba indiya dama mun faɗa mu duk na ƙarya ne mata nawa aka kama aka abu mutane nawa aka kama su ba a taba zuwa an je an ce a ce an sako su ba a kafa kungiya kan su ba a jos nan mata nawa aka kama aka tafi da su ba a san inda suke ba tsakanin matan aure da yara ba a san inda suke ba waye kafa kungiya don tsamo su sai chibok wani wani chibok wai su ɗari biyu da wani abu wai an cika musu a mota an tafi da su kuma an fa an ce an ga wani ko ba an ce ana ta ganin su ba amma duk da haka wai bai ba a yi komai ba saboda kin Allah ba Allah ne a zuciyarsu yanzu kaga shine wannan adillatin alal ne da muka zama kafirai ne muke muke kaskantar da kanmu a wajen amma ƴan uwan mu mummunai a izzatin alaihim kunna izzatan alaihim sune muke nuna hankara muke kyamata muke kin ba ma goyon su? kuma haka tarihin kasan ne yake duk lokacin da ya zama musulmi ke shugabanci to haka za ka ji tsangwama da surutai yanzu yin waɗannan jaridun na kafare da mutanen mu suke siya ɗari biyu da hamsin ka ce jarida wai ɗari biyu da hamsin ba abin da ke ciki sai daji da cin mutuncinka an ci mutuncin shugabanka da fararen kaya da malin malin da hula sunansa muhammadu irin sunan manzan ka yake da shi ana zagin sa ana cin mutuncin shi kai kuma kullum sai ka je ka siya sai ka karanta kuma ka goyi bayan su ba sai ma ka ce gashi za ka yi comment wallahi ba wanda bai da hankali a ƙasar nan sai mu mu ne ba mu san ciwon kanmu ba kamar ba mu bane shekaru nan biyu da wani abu da suka wuce ya halin mu yake ko ta asubanci ake yi ba abu na hankali ba ma ai akwai ta asubanci dan adam yana da ta asubanci na dabi'a ta asubanci dabi'a ce a dan adam ka ce naka sai naka to ko shi ba mu da shi dabi'a ma mun fita daga ciki balle hankali balle kuma ka dawo addini Dukkan ukun nan ba غاب العصب وغاب العقل وغاب الدين duka ukun babu ba ta asubancin sannan babu hankali ka tsaya ka auna ka ce a su in ne kaza ne kaza yanzu abin nan zai haifar da ɗanin jiri ko ba ka da addini ka auna ka ga daidai ne daidai ne mu koma irin rayuwar da muke shekaru biyu da rabi da suka wuce kana fatan wannan kana mana wannan fatan amma har yanzu mutanen mu ba su da hankali sai da Allah ya shirya da mu siffan mummune kenan suna raja ma ƴan uwansu mummunai suna ƙasƙantar da kansu a gare su suna ɗaukar kansu ba bakin komai suka ba a wajensu amma kafarai ba su daga musu ba su daga makafarai ka fi suna yin jihadi akan hanyar Allah wala yakhafuna lawmata la'imin sannan ba sa jin tsoron zargin mai gauri wannan ita ce sifa to daga in kana son Allah ya soka to ka zama mujahidin fi sabilihi wala takhafu mata la'im ka zama kana jihadi akan hanyar Allah ka fara koyon addinin Allah ka san shi ya ake ita kanta soyayyar nan da ake magana soyayya Allah da manzansa sai ka koya sai ka karanta ya ake yin ta in ba ka bashin kenan sai ka zama abin da kake nufi daban a zuciyarka kuma abin da kake aiwatarwa ne Allah shirye da mu Allah malakacin sarki ya ganar da mu Allah ya shora mu akan hanyar daidai Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu kai musu jagoranci ka tsare su daga kuskure da aikata abin da yake ba daidai ba ya Allah mu da kusa su ya kai musu abin da yake ba daidai ba mu kuma Allah mu da kusa su ka ce mu da yin biyayya din wacce kai da kita Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbata a cikin rayuwar mu a cikin da biyayya mu kai mana hali da amfani sallallahu alaihi